Wasu matasa kimanin dubu ɗaya kenan daga ƙananan hukumomi goma sha bakwai da ke jihar Filato yayin da suke karɓar horarwa kan dabarun ganowa da shawo kan tashin hankali da ayyukan ta'addanci a tsakanin al'umma. Hukumar tsaro mallakar jihar Filato mai suna Operation Rainbow ita ce ta shirya horar da matasan kan dabarun da za su fahimci take-taken barkewar tashin hankali don gaggauta shaida wa jami'an tsaro don ɗaukan mataki kamin lamarin ya faskara. Shugaban hukumar Operation Rainbow a jihar Plateau Air Vice Marshal Bala ɗan Baba mai ritaya ya shaida mun cewa waɗanda ke samun horon sun haɗa da matasa, 'yan sanda da wasu masu kayan sarki. Irin horon da kaman an zo a tag naka ba zo wai za ka ji tsoro ba kin gane a zo kawai sai ka fara gudu a'a kuma akwai a lot of psychological training aka ba su amma kana ga irin wannan horo zai zama da amfani wajen dakile wato aikin ta'addanci musamman to sai ma an ba don wayan nan ayyukan da yaran da suke ba ai da ya fi haka kafin wani ya san abin da ke faruwa su sun gansu ba a ce wai ka je ka same wani ka attack na in ka gansu ka je ka reporting ma security agencies kawai security agencies za su san abin da za su ko ya zo ya sa wani bom ne ba mu sani ba wato amma wannan horo da makami ake horar da su ko kuma dai ba ruwansu da makama wayannan nasu su je su gani su reporting shikenan shugaban hukumar tsaro ta operation rainbow kenan air vice marshal bala dan baba mai ritaya Shi ma jagoran masu ba da horon daga cibiyar tsaro ta ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Isra'ila, Mizra David ya ce, cibiyar tasu ta horar da fiye da mutane dubu goma sha shida a ƙasashe daban-daban na duniya ta yadda za su daƙila ayyukan ta'addanci a ƙasashensu. It is not the project of teaching weapon or teaching fighting. We are now teaching how to empower society or sharing know-how. Mizra David ya ce ba horon koyar da makamai ko yaƙi ba ne, muna ilimantar da al'umma ne kan dabarun da za su yi amfani da su wajen dakile ta'addanci da tashin hankali kamar yadda muke amfani da shi a ƙasar isra'ila na kuma tattauna da wasu da ke samun horon don jin irin abubuwan da suka koya sunana miri ponchan bitrus daga lantan sabon gida abubuwan da muka samu a nan inda za mu yabi da juna inda zai harke juna a cikin zaman kaman zaman gari inda za ka yi abin da mutane ka nuna masu kar dai a kawo fitina a cikin zaman lafiyan gari ina iso gida ga baki daya za su dinga kallon rayuwa na ya canja ni kuma duk inda na ganda inda da nake yi ba zan sake yin haka kuma ba ina ga mutane su zo na su yi wani abu zai tada a zaman rashin zaman lafiya zan je wurin jan san inda zan bi da su nuna masu gashi inda ya kamata a yi da juna kada a ware wani a yi zaman lafiya domin a zo na tare a samu cin gaban garin da kasan duka sunana abdulaziz ibrahim daga Nigerian Immigration Service Plateau State Command na koyi abubuwa da dama a nan kamar zama da dan uwana in na ga mutum yana yin abin da ba shi da kyau in yi kokari in ko in nuna mishi da cewa abin da yake ba mai kyau bane ga abu mai kyau nan da musulmi da christian duk yan uwan juna ne sunana rose gainford adamu daga kanam local government gumshar ward na koya in yi karfi mu zauna tare mu yi aiki a teamwork mun yi teamwork tare za mu ginu kuma muna nan don mu samu mu protecting interest na state namu ne Najeriya ta ginu so da a samu salama hukumar ta operation rainbow ta ce a shekara mai zuwa za ta faɗaɗa irin wannan horo zuwa makarantu ta yadda matasa za su fahimci yiwuwar barkewar tashin hankali da yadda za su kare kansu zainab babaji murya amurka daga jos a nigeria